Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da cikin ciki da gaskiya da har kullum kan karin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da rashin adalcin ƙarin girma. Ku mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gumel a ci gaba da duba korafin rashin albashi mai kyau da adalcin karin girma a hukumar gidajen yaron najeriya da jami'an ma'aikatar hukumar gyaran hali waɗanda suka shaida wannan shiri cewa suna rayuwa hannu baka hannun ƙwarya don rashin ingancin albashinsu idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka shigo wannan shiri na ciki gaskiya na gab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru talatin suna aiki. Hakanan sun kunshi ajin manya da kuma ƙananan ma'aikata. Jami'an dai sun shaida wa shirin cewa akasarinsu da zarar sun yi ritaya suna shiga cikin rayuwa ce ta rashin tabbas, don albashinsu da rashin walwala aiki ya sa ba sa tanadawar taya komai. A yau shirin zai gabatar muku da ɗaya daga cikin ma'aikatan da muka sake sunansu. domin jin irin nasa takaicin game da ma'aikatarsu. Assalamu alaikum. Wato ni gaskiya yanzu na da shekara 33 aikin nan. 33? Eh. Kama kusa ritaya? Na yi kusan ritaya. Mm. To a hakan akwai mitnawa wa'anda. Wato sa'annunka? Sa'annuna wanda mm. muka shiga aikin nan tare. wani ma ya kai ac assistant controller eh, eh. wani kuma yana superintendent to haka to amma ni yanzu na je promotion interview ya kai so bakwai a abuja nan na je so biyu mm-hmm. na samu mataki daya kenan mm. a nini daya mm. to da muka sake koma bauchi nan na je so hudu mm-hmm. to wannan har yau hmm. ban samu ba duk lokacin da na je kuma za mu rubuta wani ma mun zauna tare ya rubuta abinda na rubuta na bashi ya kwafa hmm. ya samu promotion hmm. amma ni ban samu ba to me yasa to Allah ya san abinda ya sa abin da ya daga sama ne su manyan ne wato sai kana da wani a gaba ko kuma a'a za ka ɗan ba da wani abu in ka ba da wani abu ma in baka bi hannun da ya kamata ba mm. kuɗinka ya tafi fa kai asara kai asaran su to hanyar kuma ba za nuna maka ita ka ce ga hanyar da za ka bi ba mm. belle ka bi ta mm. to hakan muke shan wahala ni yanzu albashi na mm-hmm. barin gaya maka ina karɓar dubu ɗari da ashirin da biyar yanzu haka eh ya kamata kana matakin anini daya a matakin anini daya ya kamata ce kuma ya fi haka hmm. wasu hakokin mu hmm. shi nan muna ji muna gani hmm. za a ci ne ba za mu iya mu yi wani abu kai ba saboda wai ba mu da kungiya wanda zai fito a yi magana a kwato mana hakkinmu babu wannan Eh, to haka zalincin haka muke tafiya shine muke magana mai yiwa hmm. maganan ta isa can wayan hmm. su ji su dan gera abun a taimake mu a gera mana mun da mun kusan tafiyan nan dai mu samu dan karin anini ko dayan hmm. mu yi ritaya da shi kaga fensho ya karu ne an nan samu wani dan abu da za a dan lallaba dai bayan ba aiki yawwa mm. to shine damuwar mu yanzu ran kai daidai to yanzu eh, tsawon shekarun ga da kai a wannan ma'aikata ta ku misali wannan albashi da kake dauka eh, yaya ake gudanar da shi ne yana isa ko gudun lallaba rayuwa duba da cewa yanzu rayuwar magi ma aka ce ya kai eh, ko ko 700 ko 800 batun isa kan babu sai da iyalanmu da yake su dan saba da wahalan mm. wahala kan ba daɗi ba ne mm. amma an dan saba a dole mm. wata rana a haka muke tafiya akwai da babu ɗin haka suke tafiya yanzu yaran makaranta akwai ɗana yana so tun sai yana so zai ce abin ya gagara <laughs> saboda babu saboda babu ni ma haka ni nan na haifaffen nan ne mm. to amma yanzu haka iyalai na suna nan ne kuma na aiki a wani wuri daban mm. sai dai dinga zuwa in same su mm. to duk wahalan rayuwan ne ba za ka samu isheshe abin da ko ba isheshe ba dai wanda zai biya maka bukata wanda zai za a lallaba dai a lallaba ce eh wannan dama dama ba da yabo ba fallasa yawwa to shi ma yana nema ya gagara ya gagara ma ba ya yana nema ba to wata rana za yi gari ma kuɗin da za ka sayi ruwa yanzu ruwa baro guda naira ɗari hudu ɗari bakwai na sayi ruwa baro guda ko da akwai ko babu kullum sai mun saya ruwa nan kullum ko akwai ko babu to kaga wannan babban damuwa ne ranka to shi abin da ya dame to yanzu mu ɗauka cewa ah, wasu daga cikin shugabanni wannan hukuma taku suna jin ka daidai wannan gabar wace shawara za ka ba su to ni kam shawaran da zan bayar su taimaka mana mm. a gera mana wannan lamari mm. saboda wa'anda suke bayan mu kam kafa ɗaya yana ciki yana waje sun mm, da an kusa sun da an kusa ba fi shekara ɗaya da ɗan watanni shekara biyu da ɗan watanni ba za mu bar aikin nan allah ya sa muka bar lafiya to wayanda muke suke bi mu baya don Allah don annabi ayi, yi dai a gera mana aikin nan su ma su ji daɗi a mu hmm. da jikokinmu wanda za mu bar su shi ne shawara na idan watakila mai sauraro na biye da shirin inda a shirin da ya gabata kakakin hukumar gyaran gyaran hali Abakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo musu tarnaki ba. kazalika ya ba su shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma, don hakan ya tallafa wa albashinsu. Kuma akan cewa ko inda suna taimaka masu samu, kai kasan cewa mus yau din civil servant slash public servant gwamnati ta yarda cewa su yi noma, gwamnati ta yarda cewa kowa yana yin noma. amma ba za ka iya cewa kana aikin gwamnati ka ji kana wani business ba so duk wanda ka san cewa suna ah, complain haka su di sun over rely akan salary ne maganar da ke gaya maka yanzu mutane da yanzu suna zuwa ah, suna yin noma ba gaskiya ba kuma ka je noma in ka yi noma ka kuɗin da albashin ka da ya shigo ah, a jiwonka ka ga abincin da za ka saya ba zai zama cewa duka albashin kaya ba da shi a kasa abinci ba don noma da na zai iya gwamnatin salari naka ko ba gaskiya ba so ke ko makaranta da muke zuwa ina ba komai lecturer naka zai koya maka ba sai ma na ta faɗi da basiran naka kan da inflation take nan da abubuwa suna canzawa kamar ka zo na kawo da kai da ka ko kuma da iyalinka so to gashi na wani hanya za mu gani cewa wanda ke cewa za mu iya samu za mu iya planning mu da cewa za mu samu cin gaba kuma akwai abubuwa da yawa wannan eh, national shima ne eh, service namu Nigeria correctional service ba zan ga maka a cikin week security agencies in akwai wanda ake cewa akwai abu da kira fallback system wanda ke cewa yawan ka ritaya in ba wace wa zaka zama matsiyaci ko kuma zaka a ce zaka yi ritaya ba muna da abu da ake kira correctional welfare insurance scheme su wanda ke cewa daga da ake ana ɗan cicire kuɗi kanan kaɗan kanan kaɗan ko cikin aikin ka ka samu matsala ko ka ji ciwo ko kuma mutum ya mutu kan aiki ko kuna baka wannan kuɗin za a baka kuɗin kuma da 100% ne riban da ke kan kuɗin da ake tallafi da ko ana wannan da shi ko abin da ake kira Costco correctional eh, cooperative correctional cooperative ne shi ma welfare package ne wanda ke cewa aka aje a cikin sadarin na kana dan cicire kudi kana kada wasu za a samu miliyan biyu miliyan uku ya danganta da ranar wanda wannan kuma muna da microfinance bank microfinance bank tana shine cewa bank na Nigeria Commercial Services wanda yake cewa tana taimaka ma mutane in kana da wani matsala a kana suka gina gida ne a kana suka yi wani abu ne haka za ka je za a baka kuɗi wanda yake cewa za ka dinga biyan hankali hankali ka ga duk wannan wata packaging za ka ajiye din dan proper planning ne so da an ka zo ka riga kama baka gratuity naka wannan kudaden za a baka series kudinka za a baka cost cost kudinka da duk wannan an shi website fakin ne da staff na wanda ke cewa in ka je wasu gurare kamar other services ba kamar tsammani suna da shi ba muna da website fakin na wanda ke cewa ina kula da ana kula da staff kada in sabi ko kuma retirement Masu raro kun dai ji wannan korafi daga ma'aikatan hukumar gidajen gyaran hali. har ma da ta bakin kakakin ma'aikatar haka kuma idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu dawo da ci gaban shirin yanzu a madadin lado salisu garba ya taimaka wajen kamfu wannan shirin ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya